Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sannan mu da sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. Wannan wannan tasha mai albarka ta shirin wakilin Arewa TV. Kar ka manta idan yau ne farkon zuwan ka ka nuna mana alamar subscribe. Sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Shin ko kun san menene dalilin da ya sa rarara ya ba wa Abala mota? Ku biyo mu cikin wannan shirin. domin sanin wannan gaskiyar magana. Jarumi Adam Abdullahi Adam wanda aka fi sani da Abale. A hirar da ya da tashar BBC Hausa ya bayyana wa BBC kaɗan daga cikin kyaututtukan da ba zai manta da su da kuma ta yadda aka yi same su. Kyauta ta farko ita ce kyautar da wani jarumi ko kuma a ce masoyinsa wato fan ya bashi ta ce kyautar kuɗi inda ya bayyana wa BBC Hausa cewa wannan kyauta ba zai taɓa mantawa da ita ba dalili ko shi ne. akwai lokacin da wani bawan Allah daga Maiduguri inda yake so ya haɗu da bawan Allah nan abin bai samu damar haɗuwa da shi ba sai a karan farko da Allah ya kaddara saduwarsu inda ya bayyana wa BBC cewa yana da wata ƙawa a cikin masana'antar Hollywood wadda aka fi sani da Aisha Humaira wannan bawan Allah masoyan nan nasa da yake zaune a garin Maiduguri inda ya kira lambar Aisha Umaira yake tambayar ta Allah yana so ya haɗu da Abali yanzu ta ya za a yi haɗu da shi inda ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ya kirawo wannan jarumi sanar da shi halin da ake ciki nan take ya amsa kira ya kuma ya haɗu da wannan mutum ka ɗau hotuna har ya tura wa abokansa domin shaidar nuna masa cewa ya haɗu da jarumin da yake mugun ƙauna jim kaɗan bayan gama gaisawa wasu da wannan bawan Allah inda ya nuna masa wata jaka ya duba ya ga kuɗi ne a ciki ya ce kuma duka ya bashi lokacin da ya buɗe wannan jaka ya yi mamaki matuƙa a yadda ya ce inda ya tsinci kuɗaɗe maƙudan kuɗaɗe kuma duka daloli inda ya bayyana wa bbc cewa wannan kyauta ce ɗaya daga cikin kyautukan da ba zai taɓa mantawa da su ba sai kyauta ta biyu ita ce kyautar da rarara ya bashi inda ya bayyana wa bbc cewa wannan kyauta ita ma ba zai taɓa mantawa da ita ba sakamako kuwa akwai lokacin da yake tafiya akan mashin ɗinsa wani mai ta sahu ya kaɗe shi kai tsaye dama lokacin sun je ofishin rarara rarara ya tashi yana jawabi inda yake cewa a cikin jaruminmu na ji an ce wani daga cikin jarumanmu mai a daidaita sahu ya kaɗe shi to insha Allahu daga yau wannan mai jarumin namu a daidaita sahu ba zai ƙara kaɗe shi inda jarumin ya bayyana cewa a lokacin da rarara ya faɗi wannan magana cewa wannan jarumin nasu a daidaita sahu ba zai ƙara kaɗe shi ba bai fahimci komai ba a lokacin sun je Tijjani Asasi wanda aka fi sani da Kano Baro a cikin shirin nan mai dogon zango na a duniya ya fahimci abin da ake nufi inda rarara ya tashi yake jawabi cewa na ba wa abalan mota inda jarumin ya bayyana cewa wannan kalma cewa na ba wa abalan mota ba zai taɓa manta da wannan kalma ba ya yi mamakin wannan kalma wai an ba wa abalan mota ya jinjina magana sosai a cikin ransa inda har yanzu yake tunanin cewa an daga cikin kalmomin da ba zai manta da su ba an ba wa abalan mota wannan shine cikakken labarin sanadiyya ko dalilin da ya sa rana ya ba wa abalan mota duka duka nan baka kawo ƙarshen wannan bidiyo uwa kar ka manta ka danna alamar subscribe dan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode